Noma tushen arziki Noma Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa Karma wanda baya shine ta da mu sannadi na arzikin mu shine uwa uwa kafin gwamnatin Najeriya ta kirkiro sabuwar ma'aikatar kula da bunƙasa kiwo. Lamarin kiwo ya kasance makale a cikin ayyukan ma'aikatar harkokin noma, inda kuma ɓangaren baya samun cikakkiyar kulawar da ya kamata. Yanzu samun kafa wannan ma'aikata abu ne da masana da makiyaya na arewacin Najeriya ke ganin wata babbar dama ce ta haɓaka kiwo da kuma yankin na arewa baki ɗaya. sai dai wasu na fargaba kada batun ya koma tamkar shirin riga da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da ta shuɗe ta kirkiro, amma ba a bari aka aiwatar da shi yadda ya kamata ba, inda wasu jihohin ƙasar suka yi fitali da shirin, yayin da wasu kuma an fara ba ƙarasa ba. Wakilinmu na Sokoto Muhammad Nasir ya haɗa mana rahoto na musamman kan wannan batu. Tamkar yadda Mallam Bahaushe ya ce na daɗi goma, masana na ganin cewa muddin aka kula da kowane lamari yadda ya kamata za a samu moriya fiye da kima sha'anin kiwo a najeriya ya kasance ƙarƙashin kulawar ma'aikatar kula da ayyukan noma wanda yake masana na ganin baya samun kulawa irin yadda ya kamata domin shi kadai ya isa a yi masa ma'aikatar kansa yanzu da yake gwamnatin najeriya ta aminta da kirkiro da ma'aikatar kula da lamuran kiwo na dabbobi masu ruwa da tsaki na ganin cewa da mene ya tsinke gindin kaba. Farfesa Abdulkadir Usman Junaidu likita ne na dabbobi kuma wanda ya saba rike kwamishinan kula da lafiyar dabbobi da kiwon kifi a jihar Sokoto. ya ce yanzu an hau turba ta kawo ci gaba a najeriya tun lokacin da ma'aikata gona kamar da sun firar musu take raye za ka fahimci an hiba harkar noma muhimmanci biye da gehen abin da ya shafi dabbobi muna duban kasafin kuɗi da ake kowace shekara na gwamnatin tarayya da kuma jihohi babu lokutan da za ka ga jihohi musamman sun wuce ɗaya zuwa uku da kasafin kuɗi na wannan gehe ko gwamnatin tarayya da waya take kashi goma wanda ya kuma akwai lokacin da aka yi matsaya ana ce mishi Maputo Declaration wanda aka ce ya kamata kowace ƙasa ta sa kasafi kashi goma na kasafin kuɗin ta ya kasance na gehen harkar da shahi noma tare da dabbobi sannan idan ka dubi yadda abubuwan ke tafiya ma'aikata ta harka noma da kuma harka abinci yanzu da aka mai da ita ma'aikata ce wadda ke da girma sosai aka ce in dambu ya yi yawa baya jimai idan aka kirkiro da wannan ma'aikata to za a samu kula da dabbobi sosai za a rage hudacewa da can da aka yi saboda dole a kula da wuraren da dabbobin ke tafiya muna da burtula inda akwai ga ma'aikata dole ne ya kasance suna cikin abubuwan da za su ba da ƙarfi domin wasu ka samu abu yana da doka to ka cewa dole ne mutane su ji tsoron taka wannan dokat Rashin kula da burtula na ɗaya daga cikin manyan matsaloli da suka addabi makiyaya musamman Fulani. Kamar yadda Rogamanu daga Ambursa ta jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya ke cewa. Matsalolin da suka dame mu akwai guraren da matsala na wurin kiwo haka da mu na wurin mu da kuma abin da shahi wuraren zaman ta kiwo mu inda muke zaune. To matsala ta farko dai gaskiya muna da matsala mu Najeriya duk inda filayen kiwo yake babu sannan kuma hanyoyin burtulla inda shanu ke bi babu duka sai sun bi bisa kulta gaskiya muna samun matsaloli na bisashe ana ta bugun bisashe akan hanyoyi duka faɗin najeriya a haka din babu babu rutula sai an bi bisa kulta to kultan da ake bi kuma ana samun haɗuka daban-daban ana buge shanayenmu da tumakenmu na na udamu kwanan nan kuma akwai inda nan kawoje akwai inda aka bugi na 25 duka a yanka su kuma har da makiyayin ciki duk a resa saboda babu hanyar da dabbobin ka bi sai sun bisa kwalta sai sun bi bisa kwalta duka Najeriya kuma haka ko ina da ko ina haike muna da burtulla waɗanda suke daga cikin Niger suke har cikin bene. amma duka har gane duka akwai burtulla waɗanda mun ka sani tashin mu amma yanzu gaskiya babu ko ɗaya burtulla duka sai an bi kulta duka mu duk faɗin Najeriya kuma abin haka yake kuma abin ya dame mu ya dame mu rasa yadda da za mu yi gwani ta taimaka mana mu rasa yadda za mu yi matsala na ta kai mu da ko kaka duniya saboda da yanzu ne maka kiyasi dabbobin da aka kashe sai kai ma sai ka tausaya muna yanzu a cikin a cikin wannan wata kiyasin da ni samu an kashe mu da tumaki kamar na oda mu an kashe wajen ɗari uku ko tirela wanda ta faɗa a cikin tumakin gaba da sai ta ƙara tumakin ba a samu ko ɗaya ba sannan shanayen mu su ma waɗanda an karisa za su kai wajen nagi sittin cikin wanga wata cikin wannan wata kaɗai saboda daga nan hanneja suke zuwa don har ƙasa irori suna zuwa duka duka babu burtulla inda suke bi saboda ka muna roƙon gwamnati gwamnatocinmu na jihohi duka na najeriya gaba ɗaya su duba su gani wannan matsala da muke ciki dabbobin ana ta buwan su akan hanya ko bayan magance wannan matsala ta makiyaya samar da wannan ma'aikatar na tattare da amfani mai yawa a cewar farfesa abdulkadir usman junaidu sannan za a samu mutane aiki domin idan ka dubi duk da wannan ciyawar da bisa shi ke ci idan aka yi wannan ma'aikatar za ka fahimci cewa za a samu mutane su yi aiki a wannan gonaki za a samu mutane su hada abincin za a samu kamfanin da za su yi su rika sayi abincin su gyara shi su mai shi yadda dabbobi za su ci lahiyayye su kara girma duk wannan mutane za a samu idan ka dubi mahotanmu za ka fahimci cewa idan akwai wa'annan eh, wannan ma'aikatar to za a samu kulawa ta musamman ga wa'annan abatuwas ɗin da mayanka na wurare daban-daban wanda ya zan a mayanka wato abatuwa baka san iyakar mutane ke aiki cin ba to ina ga cewa an ƙara kyautata ta da ayyukanta akwai jini ana sai da shi don yin abinci irin na kaji da sauransu akwai ƙashi da ake saisuwa akwai ah, ƙahonni da kohottai da ake saisuwa akwai ah, skin fata ta bisa shi da naman fata ɗai a najeriya a shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai ta samar da biliyan biyu da ɗari takwas da dubu ɗari takwas wajen shigowa sannan ta samar ma mutane fiye da dubu ɗari bakwai aiki to ina ga akwai ma'aikata za ta ƙara kula da wani abubuwan za a samu aiki ma'aikatan eh, kamfanonin takalma za su samu za su ƙaru saboda an ƙara ba da kula yan abinci na bisashe na dabbobi da eh, eh, kaji da kiwaye za su ƙara samun abinci kuma wa'in kamar za su ƙara bunƙasa banda ma'aikatan nan da yawa wa'anda yanzu suna ƙarƙashin wannan ma'aikata masu yawa sannan za a ƙara samun mutane za su aiki wa'annan wurare Masu sauraro a nan za mu da a cikin wannan shirin namu, da Allah kai mu makon gobe za mu kawo muku karashen wannan rahoto na musamman. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu, wakilin masu kwata Muhammad Nasir, sai kuma Fiona Wamayi da ta taimaka ta mana sauti da bada umarni. ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Ku zo mu noma tushe na arziki, ku noma yaƙi na ci gaba, kar mu manta baya shi ne ta da mu, na arziki.